wanda Allah subhanahu wataala ya bar shi yini daya to ba karamin gata yayi masa ba ya kara maka yini daya ba karamin gata ya maka ba babu wanda ya san gatan da mai rai yake ciki sai wanda ya mutu zai yi fatan ina ma ina ma da za a iya dawo da shi duniya ko raka'a biyu rak yayi a bai da shi Wataƙila ta amfani shi kai da kake da rai yanzu ba za ka san gatan da kake da shi ba